barkanmu da warhaka shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a niger da suka hada da rediyo amfani sarauniya da maniya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za a kuma iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Yusuf Aliyu Harande. Tare da ni Amina Buhari Auna. Amina kisa duk ranar Laraba shirin yau da gobe yana magana ne akan siyasa da shugabanci na gari. Yau kuma 25 ga watan Satumba na shekarar 2019 za mu tattauna ne akan cin zarafin mata musamman ta hanyar fyaɗe. magana ɓoye abin da ya shafi fyaɗe an yi wa fyaɗe a ɓoye a hana faɗa yana yawaita al'amarin once aka ce yarinya kaza an mata fyaɗe to zaka samu ce ku ce da ƙananan maganganu a tsakanin unguwa ko koko al'ummar da take rayuwa a cikinsu. Hmm, yake Yusuf. muna tafe da ƙarin bayani. Wakilin sashen Hausa a Yola Ibrahim Abdulaziz ya haɗo mana rahoto akan wannan batu. To aikin san Amina a abokiyar aikin Aisha Mu'azu ta yi hira da wata mai fafatakar kare haƙƙin mata. Sannan idan kuma lokaci ya bamu dama za mu buɗe layinmu don masu bukata su kira don su bayyana muna ra'ayoyinsu. Lambar dai kamar kullum bata canza ba ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Muna kuma tafe da kaɗan daga cikin amsoshin tambayar da muka yi muku a Facebook sai ku gyara zama don jin yadda shirin zai kasance. amina abin da ya kamata mu yanzu sai mu dan karanto kaɗan daga cikin ra'ayoyin da suka aiko mana ta shafin mu na facebook inda kin san mun tambaye su muka ce a ganin irin abin da ya faru da a jihar adamawa idan wani inda wani malamin makaranta ya yi ma na firamare ya yi wa ɗalibarsa fyaɗe wanne mataki kuke ganin ya kamata a ɗauka don maga don kawo don ɗauka a kansa shi wannan malami mm. kuma muka ce idan kuna da wani abu ku turo muna kuma suka tuttura to yanzu amina ya kamata mu karanta <laughs> abin da suka rubuto mana. To amsar mu ta farko a yau ta fito daga Suleiman Adamu Tandari Pochiskum U da da Iliya Usaini Usman Journalist Potiskum, inda su kuma suka ce yau da gobe a gaskiya ne kam a gani na ya kamata a kore shi daga aiki kawai shine mafita domin haka ne kawai mafita a ƙasar mu Najeriya a tashi lafiya yau da gobe. To aikin ji shi kuma Muhammad A. Amin cewa a'a kawai ya aure su. amma babu saki babu cin zarafin wannan shine abin da ya dace ikon Allah shi kuma eh, ra'ayi to sai kuma Adam Almahdi inda ya ce ya kamata a hukunta shi daidai da doka hanyar kare hanyar kare aukon haka shine mata su rika shiga mata su ringa shiga mai kyau saboda suturan yaran makarantar mu tana buƙatar gyara to kin ji shi kuma abubakar kawo girgir cewa yi to ni dai ina ganin ina goyon bayan ɗari bisa ɗari da yake cewa yana goyon bayan ɗari bisa ɗari ya dace duk wani malami da ya yi wa ɗalibarsa fyaɗe a yanke mishi hukuncin shekaru talatin a gidan kaso domin idan aka yi haka matukar ana yin irin wannan hukuncin to za ka ga cewar za su guje ma yi ma ɗalibansu fyaɗe. To shi kuma Abdurrahman Aliyu Balkore cewa ya yi hukumomi ne ke da alhakin ɗaukar tsatsauran mataki a kan waɗannan ɓata garin iyaye marasa tunani domin hukunta su kan wannan ɗanyen aiki aika-aika. to shi kuma bello muhammad tafida cewa ya salam yau da gobe a gaskiya wannan abin turne da allah wadai ya kamata hukumomi da abin ya shafa su ɗauki ƙwararan matakai ga duk wani wanda ya aikata irin wannan mugun aika-aika. <laughs> to shi kuma isa mai gari gogina nijar allah sa na faɗi daidai eh, ya ce ya kamata a hukunta shi da kyau to shi kuma bashir angazi zaure to Allah ya sa ni ma na faɗi sunan daidai ya ce ah, ya kamata a shi a kotu ta hukunta shi matukar an same shi da matukar wannan laifin ya tabbata a kan shi sannan a yi masa tara mai yawa da zai iya ya kasance ma ba zai iya biya ba koko yana nufin ya zama da cewa idan an karbi taron mai yawa har ma ana iya a ba ma ita wannan yarinyar da ya Wato eh, ta kammala karatun ta kammala to Yusuf ka karanto mana amsar mu ta karshe a yau jama'a mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyin mu To masu sauraro yanzu kuma bari mu leƙa jihar Adamawa inda wakilin sashen Hausa Ibrahim Abdulaziz ya haɗo mana rahoto daga Yola. wasu iyaye da kuma kungiyoyin kare haƙƙin mata da ƙananan yara kenan yayin zanga-zangar lumana da ta gudanar a yalla fadar jihar adama domin nuna su game da yayyatar matsalar taɗi da ake ci gaba da samu a najeriya alal misali a jihar adamawa kamar yadda alƙaluman cibiyar kula da waɗanda aka yi fyaɗe a jihar wato sinta ke nunawa a tsakanin watan afrilun shekarar bara ta dubu biyu da takwas zuwa yau sama da mata da kuma ƙananan yara ɗari da goma sha bakwai ne ma aka yi fyaɗe kuma kawo yanzu waɗanda ake zargi goma sha biyu ne ma kawai aka yanke wa hukunci na baba nan ko shine yadda aka samu wani malamin makarantar firamare mr nathan yusuf da laifin yi wa ɗalibansa mai kimanin shekaru goma sha biyu fade ga ma da ta bakin ɗaya daga cikin mahaifan ɗaliban da aka yi wa faɗin. Ah, malamin ne eh, ya yi rafin har ya zama ta samu ciki da muke kira ga gwamnati ta tsaya mana ta bi mana kadinmu ta kare wannan yarinyan ba yaron da bai sani ba ba kuma yarinyar da bai sani ba ba kuma gidan da baya shiga so amma wannan ya nuna mana yana lalata sosai yanzu ne da duk ya ci muna roƙon gwamnati da ɗauko ƙwaƙwaran mataki a irin wayannan malamai ba ma malamai kawai ba duk waɗanda suke irin wayannan ayyuka ya kamata gwamnati ta hukunta su ta kuma ɗauki ƙwaƙwaran matakai a kansu duk abin da hukunci ya kamata ya biya kansu ya kamata doka ta yi ita. To kowane mataki za a ɗauka a yanzu Abdullahi Nuruddin da ke zama kwamandan rundunar tsaron farin kaya ta civil defense a jihar wanda jami'an su ne masu kama malamin ya kuwa bayyana irin matakin da suka ɗauka. Wato abin da ya faru mun samu bayani cewa akwai wani mai suna a Natan Yusuf. Wannan Natan Yusuf shi malamin makaranta ne a Gural Primary School a Namtare a Yola Sau. So muka je muka kama shi da muka ji report na cewa ya yi amfani da wata yarinya wanda yake ita ɗalibar shi ce. kuma shekarun yarinyar nan gurin karamin shekaru ne wanda yake bai kai shekara goma sha hudu ba. yanzu me za ku da shi? yanzu muna nan Allah ya yarda muka gama duk binciken da zami da kuma a bincike na lafiyar yarinya da komi da komi zamu kai shi kotu domin ya fuskanci hukuncin da ya kamata game da bincike na cibiyar kula da waɗannan da lamarin ya shafa wato hope center da ke nan ciwo yana cikin kwanakin na an samu karuwar fyaɗe fiye da goma me yake jawo kuma me kuke hukumomin tsaro to mu dai muna nan muna sanya ido muna ta sintiri muna kuma kira ga iyayen yara na cewa su kula da yaransu shi ko wanda ake zargin natan yusuf ya yi nadamar abin da ya aikata da cewa na ji ba daɗi ko me yasa gaskiya na yi na dama ka san akwai wani abin da zaka yi zaka ga kamar zaka abin zai maka daɗi ne amma daga baya zaka zo kai regretting kuma yana faruwa ka rayuwar mu sai kai abin ne kamin nan ka zaka gane cewa kai ne kamar wannan ne karon ka na farko domin ana zargin kan cewa ba wannan ne na farko ba a wannan ne na farko yanzu ya kaji a matsayin ka na malamin makaranta ka aikata wannan abu eh, yalla bai gaskiya ban ji daɗi ba gaskiya ban ji daɗi na yi nadama sosai idan aka wa yarka haka ya zaka je ba zan ji daɗi ba zan ji daɗi ba zan yi eh, bakin ciki amma bayan da zan yi sai dai yi ba za ka ji daɗi ba kuma kai in ka tuna da magana na ce maka ba akwai abun da za ka yi wanda kana ga kamar zai zai faranta ma zuciya ne amma daga baya za ka yi nadama da baka yi wannan ba ai na ga maka haka yake faruwa kamar masu yi wannan hali in naka me za ka ce musu zan ba su shawara su dena. don wannan halin din gaskiya ba shi da daɗi. manazarta halayyar ɗan adam na ku ganin fa akwai abun duba game da yadda ma ake samun ayyukan matsalar fyaɗe hajiya binta khalid adam wata yar fafutuka ce ta kungiyar alliance for youth awareness wato Afwa. ta kasa ma dalilan da ke janyo samun yawaitar matsalar fyaɗe a yanzu dangane da yadda muka kasa dalilan faruwan fyaɗe a cikin al'ummarmu yanzu kusan kashi uku kashi na farko shine ta'amali da miyagun kwayoyi za ka samu duk wa'inda suka zama matasa ne sun fada harkar fyaɗe idan ka bincika za ka samu masu mu'amala ne da miyagun kwayoyi ma'ana 'yan shaye-shaye kashi na biyu shine za ka samu akwai manyan mutane wa'inda idan ka duba kuma mafi yawan lokaci ko da ku 'yan jarida report ɗin da za ku bayar kuna bayarwa ne akan abin da ya shafi 'yan yara kanana to idan ka samu mutumin da yau kai shekara arba'in da biyar hamsin zuwa sama to yanayin fyaɗensa yakan zama dalili ne na fadawa harkar tsibbace-tsibbace da bin bokaye wannan shine dalilin da yasa ake samun manyan mutane da suke wa yara ƙanana fyaɗe sai kuma dalili na uku ko kuma categories na mutane na ukun ɗin wayanda su bisa su ta rayuwa mutanen banza ne su duk lokacin da suka gama ce ta gitta kusa da su ko a gaban su ko babba ce ko karama ce kawai haka zuciyarsu ta raya musu ya zama sun keta mata haddi to wa'innan su ne nau'o'in mutane da muke da su a cikin al'umma kashi na farko 'yan shaye-shaye kashi na biyu manyan mutane wa'inda suke da bukatar duniya suke bin 'yan tsibbace-tsibbace da bokaye suke dora su akan irin wannan al'amari su yi wa yara ƙanana fyaɗe sai kuma kashe na uku wanda su dama a cikin al'umma haka suke mutanen banza ne su zaka same su koda ku suna da iyali suna da wannan al'ada gaskiyar magana kenan to wai ko matakai kamata ake ɗauka har ila yau daga hajiya bintan hanya ta farko shine a wayarwa da iyayen yara kai magana ɓoye abin da ya shafi fyaɗe an yi wa wane fyaɗe a ɓoye a hana faɗa yana yawaita al'amarin saboda su iyaye suna gudun ishu na stigmatization once aka ce an faɗi yarinya kaza an mata fyaɗe to zaka samu cece ku ce da ƙananan maganganu a tsakanin unguwa ko ko al'ummar da take rayuwa a cikin su ya sa har ta tsane kanta wannan dalili ne ya sa iyaye suke a ɓoye faruwar abin amma idan har za a fito a faɗa idan aka faɗa a ɗauki matakin hukunta wanda ya aikata wannan aikin muna da yaƙinin cewa za a daina wannan a aiki a cikin al'umma sai mataki na biyu da gwamnatoci su za su yi wannan gwamnatoci su suke da haƙƙin su yi doka ta musamman akan abin da ya shafi hukunta masu irin wayannan aiki sannan ya zama an jaddada hukuncin an sanar an nuna wa duniya don masu aiki irin wannan ya zama sun ɗau izina da irin wannan hukuncin idan ba wa'innan matakai aka bi ba kusan al'amarin ƙara yawaita yake kullum safiya ah, muna ƙara kiraye-kiraye dukkan gwamnatoci daga matakan mataki na ƙasa zuwa jiha zuwa a ƙaramar hukuma ya zama an sanya wata doka a hukumance wanda wanda ya aikata fyaɗe a take kada ma a yi masa wani jinkiri a yanke masa hukuncin da tafi dacewa da shi kusan jan lokaci da tsawaita al'amura shi yake kawowa wani lokaci sai ga maganan an zo an shiriritar da shi kuma wannan shi yake sa iyayen 'ya'ya ya zama ba su da confidence akan abin da ke faruwa domin idan aka yawaita jan shari'a sai ka ga karshe su iyayen sai su zo su sare musamman idan masu kananan karfi ne yau gobe jibi ba za su iya bibiyan al'amarin har a kai ga gaci ba sai dai idan aka samu ƙungiyoyin sa kai da ya zama suna tsayuwa yanzu akan al'amarin amma idan ba don haka ba gaskiya al'amarin suna ta yawaita kuma hukumomi suna kokarin su Allah ya saka musu da alkhairi amma gaskiya matakan da dai ya kamata a dauka shine su iyaye kar su boye idan ya faru a bayyana a nuna wa wa'inda suka aikata wannan abun kuskuren abin da suka aikata idan kuma aka kai hannun hukuma ya zama hukuma sun dau matakin da tafi dacewa akan al'amarin koma da menene fata ko shine Allah samu ke fin karfin zukatanmu Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya Allah ya riga ya sai mutum mutum da ya ci amana ga amana sai ta ce Alakan Yusuf ka ji waƙar wanda ya ci amana. Sosai Kuma dai dalibai amana ne. A ana ko magana? Amana ne. To ai baki sani ba Amina idan kika duba kamar kasashe da suka ci gaba kamar nan Amurka. Kwarai. Ai dangantaka ma tsakanin malami da ɗalibi. yadda kika san uba ne da 'ya'yan shi. sannan kuma magana ma wai har ka kalli yarinya har ka ji wata abu mai kama da sha'awa za ta shigo saka. ai babu shi anan. nan ni abin ban mamaki shine ana zargin cewa makarantar firamare fa eh haka ne <laughs> matakin farko to ki ji don Allah kuma wannan malami ne uba ne fa Allah kwarai to kin ga dai ya kamata a ce lalle lalle su mahukunta su ɗauki matakan da duk suka dace wajen ganin an kawo ƙarshen irin waɗannan aika aikan saboda abin zai baki mamaki a amina akwai ire-iren waɗannan abubuwa da dama a gurare daban-daban waɗanda ma ba a bayyana su mm. To jama'a har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirinmu na yau da gobe. Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe muku layi ku kira ku bayyana mana ra'ayinku a kan wannan batu. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kafin nan ku shakata da wannan waƙar. darajar mata. Eh, kwarai To Yusuf darajar ka fa mu ne fa. A ku haka yake ai ban ban da jayayya a nan. Kwarai. Ai baki ma wannan mawakin cewa ya ba ai mu bayan ku ne. Haka fa. haka ne. Maza bayan mata eh, ne. Kwarai da gaske. Mu ne iyayenku mu mhm. ne masu kula da ku in ba ku da lafiya. Kuma Yusuf da gaske ne ana ce 'ya'ya mata sun fi shiga zuciyar babanni. eh gaskiya ne wannan <laughs> ah, ni ma na tabbatar da haka saboda in na gaya miki a ah, yanzu sai in gaya miki labaran wasu da dama da na sani wanda 'ya'yansu mm. mata sun fi shakuwa da su da uban akan ah, uwayensu mata eh mana saboda mu ne masu kula da ku eh gaskiya ne akwai wata kawata za ta yi aure kwanan nan babanta ta ce shi bai san yadda zai zauna gidan nan babu ita ba <laughs> don samu eh gaskiya ne to jama'a muna nan muna jiran ga kira nan ku ya shigo daga Kaduna. Daga garin gwamna. To waye muke da shi daga garin gwamna? Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Kai tsaye kuna tare da Uzairi My Heart bakon ji sami naka jihar Kaduna Najeriya. To mala Uzairi My Heart muna jin ka. A gaskiya wannan majuyi kun taɓa mu abin da yake gawa mu na a koda yaushe wannan matsalolin da yake faruwa na maganan faɗi. Eh. ya kamata a ce ta gwamnatin najeriya ce ta ɗau wani babban mataki ga irin waɗannan mutane suke yi ma mutane faɗe a ce idan an kama su a ce akwai wani hukunci da ake musu mai tsanani wanda gobe idan a ce ma wani ya yi ba zai yi ba ko kuma a ce an yanke musu wani eh, giran firimi na shekara kamar talatin wanda duk ya idan wani yana ma sha'awa ma ya yi kaga ba zai yi ba mm. wanda shine ra'ayi na da kauzai da ba ba kwani sami laka jihar kaduna najeriya To, kin ji ra'ayin shi kuma Uzair My Heart. Ga kuma nan wani kira na shigowa. Salamu alaikum. Daga wani jiha? Ba gajiya daga wani jiha? Daga Adamawa a karamar hukumar Gwig. Daga Adamawa ya sunan malamin. suna abubakar daga adama karamar hukumar gwig to malam abubakar menene ra'ayinka eh? a kan maudu'in mu na yau ra'ayina gaskiya a kan lamarin magana fadin nan mu mun fi son idan gwamnati ta kama haka a ɗaukar kwaran mataki a kan lamari don saboda zai hana wa'in su ta gari su dinga yin wannan lamari to wannan shine ra'ayina cikakke to mun gode kwarai da gaske to amina muna da kira daga jihar yobe wa muke da shi a jihar yobe Kuna magana da Aliyu Ahmed Bala. To Mala Aliyu muna jin ka. Wato wannan ishu da yake faruwa na dangane da maganar yanka ɗan nan wato akwai sakaci na hukuma. Wato eh. sakaci shi ne wani aka ga mutum an tabbatar ya aikata laifin nan da an je kotu wai sai ga lauya na zuwa na kare shi. Eh. Ai kowa ne yake da kowa ne ke da wannan yancin a kare shi. Eh. A bashi uzuri. Kwarai. To amma baka ganin su kansa al'umma suna da nasu gudunmawa? eh to gudun ga al'umma shine yanda suka kama suka bayyanar ai sun dama abin da ba so koyewa eh to kuma ta tsaye hukunci yanda ya dace To, to masha Allah wannan ra'ayin naka kenan. Mun gode, har yanzu dai daga jihar Adamawa ga kira nan na shigo mana. Salamu alaikum. Salamu alaikum salam. Ya sunan malamin? Alhaji Salisu Garba. To Alhaji Salisu, menene ra'ayinka akan mu na yau? ra'ayina wato game da shi wannan faɗe da ake yi din nan gaskiya kamata ɗauki mataki waɗanne irin matakai za ka ba da shi a ce su malamai din eh, shi wato kamar shi ba wai malamai kaɗai ba har zuwa dai waɗanda ya ke mata sun san cewa wannan ba abu mai kyau ba ko ba haka ba mm. yana da kyau mutum ya kiyaye ko ba haka bane amma duk wanda ya zama ya tsinci kansa cikin wannan hali din addu'a da farko amma ya kyautu gwamnati su ɗauki matakai shi ne abin da ya kamata a cikin jama'a to inda ka saurari rahoton mu za ka ji to kamar dai layi ya oh kana tare da mu ya ce ya san cewa abin da ya bai dace ba ba ka gani ya kamata a daga mishi kafa wannan karan eh to ai sai san wato idan aka ta daga ba shi ne wani zai samu hanyar da shi ma zai ce zai aikata gara a hukunta ne in akan laifin da aikata ne. ta mun gode kwarai da gaske. Ina gobe zai mai da hankali a kai. Mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayin na. Amina bari mu koma garin gwamna. Wa muke da shi a garin gwamna? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam Malam Musa muna jinka. Eh, <laughs> dakta barka da yammaci bana fata kuma koma gida lafiya. Malam Musa Nifa, dakta kawai don dakta ya maka ziyara. <laughs> Eh, eh, ah, ina miki barka da yammaci To ai dakta din ya kawo mana kaya ne na sha tara to kin ga ai dole ni godiya. A'a to ni ma ina nan hanya kenan. <laughs> Malam Musa za ta ce kayi ka nuna wariya kenan. A'a ba nuna wariya ba gaskiya muna godiya ga wannan kafa ta biyo kuma a matsayina na shugaba da mun a wannan masu kira waya na Najeriya to muna godiya gaskiya muna jinjina ko muna fatan Allah ya kara muku lafiya da kwanciyar hankali kuma Allah ya taimaka gaskiya mun ji daɗi kwarai da gaske. Masha Allah. Eh to dangane da wannan maudu'in karaji na. Eh muna jinka. Yawwa to ai abin da ke faruwa gaskiya tsakani da Allah ba a hukunta wanda suke irin wannan al'amarin na faɗe ne kamar a Najeriya. Inda a ce ana tabbatarwa da idan aka kai su gaban jami'an tsaro jami'an tsaro suna tsayawa kan cikin karfin su hukunta duk wanda ya wannan al'amari to wallahi ba za a samu irin wannan ba amma kiri-kiri za a ga an kama mutum wai sai a kai shi police station maimakon su je wai saka da an ce wai a'a sai ma wai zargi yake wai a duk abin ba zaka ga tafi a zargi ne da ga irin wannan abu shi yake sa gaskiya ana sa a hasala al'umma kuma gaskiya idan gwamnati ta bari har al'umma suka rika daukan hukunci a hannunsu ba za a yi gaskiya abin da bai dace ba to muna fatan dai gaskiya za a rika irin wannan ana daukar nauyi kuma ana tabbatar da cewa ana daukar hukunci ga duk wanda ya irin wannan abu To mun gode Malam Musa <laughs> lallai. To yanzu kuma ga wani kira na shigo mana salamu alaikum. to ina ganin kamar ya goce ya tsinke lallai to kaga magana da malam Musa yayi wato sai a ta ce zargi eh. zargi zargi musamman ma idan zan ce waɗanda akwai ɗan shekaru sosai sosai amma na maganan yaran nan yana ta damun hankali ya eh, kware ai abun ban tsoro ne sosai sosai sosai to ai dole ne ta da hankali Amina kin san an ce yara manyan gobe kwarai ga wani kira nan na shigo mana salamu alaikum Amma alaikum salam. sannu malam ko zaka gabatar mana da kanka to sunana abdullahi laki funtuwa daga karamar hukumar funtuwa cikin jihar katsina to malam abdullahi muna eh, jin ka menene ra'ayinka a gaskiya a gaskiya irin wannan abubuwa da ke faruwa gaskiya babu daɗi a ce wanda zai koyar da tarbiya a ce yana lalata tarbiyyar mutane to sai dai matsalar da ke faruwa so da za ga wanda za a kai mai hukunci akan wanda ya laifi sai ga shi ma magani ma yana aikata koko bai ma damu ma da abun ba shi ke sa masu yin fasa da yana karshe ma aje ko an kama mutum an kai shi ga hukuma aje an so shi to kamar dai layin shi ya tsinke to amma dai har yanzu dai muna nan a jihar ta katsina wa ke magana um, Yusuf Aliyu Arande barka da eh, rana. To barka ka dai. Sunana Usman Manika ne Rorot Kuntuwa. To muna sauraron ka, muna sauraron ka Usman. To ni dai a fahimta ta a dukkanin in ana so a kawo wannan matsalar tattaɗe ga kananan yara musamman ma a makaranti. To wani mataki ne wanda dole sai malaman su kan sun ji tsoron Allah. Ganin galibi abin da ke faruwa shi na wannan ne ma ya bayyana. Amma ana yin ire-iren waɗannan a kowaɗansu makarantu. Waɗansu ma makarantun ma da ma malaman ake yi su. to don haka kowa ya ji tsoron Allah saboda idan an ce an hukunta wannan to lokacin shi kuma wani zai tsiri to muna fatan dai malamai su ji tsoron Allah don wannan amana ce Allah ya ba su wanda iyaye sun kawo yaran su don su koya musu tarbiyya kuma su kasance su ne masu bata su wanda kuma muna gani idan aka tafi a haka rayuwa za ta ƙara gurbata wanda ganin a yanzu ma ana dan samun matsatsalu a makarantu musamman na mata wanda suna yin irin wannan luwaɗi to dukkan wani abu ne wanda malaman ke koya musu to muna fatan dai malaman dai su ji tsoron Allah domin gobe kiyama za su tsaya To mun gode Malam Musa, Malam Usman uh, Manika, to mm, aikin ji maganganun shi. Kwarai kwarai ya magana mai muhimmanci. Ga wani Muhammad Awwal Doka Dawa Eh. Eh, shi kuma ya ce ɗaurin rai da rai ya eh. kamace shi don ya zama darasi akan masu niyyar aikatawa to lallai to aikin ga wannan wani abu ne wanda hukumomi su suka san abin da ya dace Uh, kuma wannan ra'ayoyinsu ne suke bayyanawa wanda muna fatar zai kai ga kunnuwansu hukumomi don ɗaukar matakan da suka dace a game da wannan. To, muna da kira. Jihar Niger. To, jihar Niger wa muke da shi a jihar Niger? kuna tare da ibrahim mai yankin hula a garin mai gode a kimba to malam ibrahim muna jinka gaskiya muna muku godiya game da ainihin wannan kokarin da kuke muna a kowane lokaci na ainihin bayyana ra'ayoyinmu masha allah eh, sannan gaskiya a hakikanin gaskiya a duniyar musulmi yau game da ainihin hukunci za a yi hukunci da ake bangaren zina abu ɗaya ne wanda aka bari shi yasa kowane lokaci ake yawan aikata ta eh. da Allah ya hukunci ana yin hukunci na Allah da annabi wanda yake da aure ya kasance idan ya yi ta a kashe shi wanda kuma baya da aure a nebuloli kamar da Allah ya faɗa eh. ana yin wannan hukunci to insha Allah za a samu wannan saukin. Eh. Ta mun gode. saboda haka muna shawartar ainihin alƙalanmu musamman musulmi da musulmi idan hakan ta kasance a ta a musu hukunci daidai da yadda addinin musulunci ta shirɗa mana amma ba fa wannan hukunci aka ɗauka ba ka kullum abin sai zai ci gaba gaba. To Mala Ibrahim muna godiya. Eh, sannan Amina Amina Buhari auna ina miki barka da aiki wani lokacin nukan shigo auna ma ban san gidan nasu ba. <laughs> To masha Allah za a sanar da kai Allah kai to muna godiya. To kin ga shi ba ai magana da ya ce shi watan yana ganin rashin bin shari'a musulunci shi ya sa wannan abun yake ta ta'azzara. Wanda ya kamata a yi wa shari'a ba? Eh, To masu sauraro sai dai ku haƙuri ba za mu samu kawo hiran aisha da wannan mai eh, fafutukan kare rajin haƙƙin mata ba ai sai su bi mu bashi kin ga <laughs> Allah ya kai mu wata rana ila sai mu ci gaba da wannan eh, maudu'in kenan mm. To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. A madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown da injiniyan mu ta yau Tian tare da abokin aikina da ya taya na gabatarwa Dr. Yusuf Aliyu Harande. Ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington ke cewa ku huta lafiya.